الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون mun bar aya ɗaya ba kuwa? yau mun bar aya ɗaya ayi ne da gini sai na jiya marafai ilamu annallaha shadidul ikabi wa annallaha ghafurur rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh أما بعد فإن أدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar mai girma sarkin nan ba yau insha Allahu za mu tashi aya ta takwas jiya mun tashi mun kwana aya ta da bakwai a cikin wani sura mai albarka suratul ma'ida casa'in ko? haka na ce? casa'in da takwas yauwa a jiya mun kana aya ta 97 inda Allah madaukakin sarki ya mana bayanin ɗakin Ka'aba da yadda Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama amana ga dukkan al'umma ba lalle kawai al'umman musulmi ba duk wanda yake kewaye da gurin Allah madaukakin sarki ya shi nau'i na natsuwa da kwanciyar hankali da albarka da kuma yalwa da ni'ima na abinci da sauransu Allah madaukakin sarki ya yi takaffulin wannan da ƙarshe muka bayani cewa wannan amana irada shar'iyya ce ba irada kauniya ba da aka kowane musulmi yana da hakkin ya ga cewa wannan guri na makka guri ne wanda yake mai amana kuma kowane mutum daya zai iya kawo matsala a gurin duk da cewa allah ya karkatar da zuciyar mutane wajen wata kenan girmama wannan guri din to bayan da Allah maɗaukaki zarki ya mana wannan bayani sai ya ci gaba da cewa ilamu annallaha shadidul iqabi lalle kusan cewa Allah maɗaukakin sarki mai tsananin uquba ne wa an ga gafurur rahim kuma lallai Allah maɗaukakin sarki mai yawan gafara ne mai jin kai can a ƙarshe da buka ce zaman makka gari ne mai amana irada shar'iyya ce shine Allah ne ya kallafa mutane cewa shari'a haka ne kamata ta zama a shari'ance makka guri ne wanda ya kamata ya zama amana a shari'ance makka guri ne wanda ya kamata ya zama babu yunwa a cikinsa ana kawo kowane irin abinci a shari'ance ya kamata ya zama gurin zaman lafiya saraka al'ummar musulmi suna ka dora musu kawowa wa'annan abubuwa din to idan mutum ya ta'adda wa man fihi bi ilhadin bi zulmin duk wanda ya ce zai yi ta'addanci a makka ya kawo matsala ya tada hankalin mutanen da suke wannan garin ko mutanen da suke cikin wannan harami mai alfarma to Allah madaukakin sarki ya yi alkawari ya ce nuziku mene ne azaban aliman ko za mu ɗanɗana masa azaba wadda take mai tsananin raɗaɗi kenan kaga mutum zai iya kawo matsala a maka kamar yadda muka bayani amma fa Allah madaukakin sarki ba zai kyale shi ba wannan kenan nan kuma a damfare da wani ayat sai ce ilamu annallaha shadidul iqabi lalle kusan cewa Allah mai tsananin ukuba ne kenan da wani mutum zai je garin makka ya kawo musu fitina ya kawo tashi hankali ya kawo rashin zaman lafiya ko ya kawo yunwa ko wani abu to ya sani cewa Allah zai yi masa azaba don ka shi sa wannan ayan immediately sai ta biyu bayan waccan ilimu annallaha shadidul ikami lalle cewa Allah madaukakin sarki mai tsananin wato kenan ukuba ne sannan sai ya ce wa ga gafurur rahim kuma lalle Allah mai yawan gafara ne ko mai jin kai da mutum zai yi kokarin kawowa zaman lafiya a garin da abincin da za a ci a garin da ruwan da za a sha a garin da duk abin da zai kawo amanan mutane a garin kayan da Allah ya ce ya sanya gurin ya zama kiyaman linnasi sadaka sai zama ya yi contributing nasa wato kidan mawar wajen zamar da haramin makka ya zama kiyaman linnasi to ya sani cewa Allah gafurur rahim mai yawan gafara ne mai yawan wato kenan ah, jin kai ne to mu je ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله مدوكاkin sarki ce ya sanya makka ya zama guri ne wato kenan na musulmi da kuma samun amana da gujewar yunwa da sauransu da duk wani ni'ima da kwanciyar hankali ya sanya wannan guri hakan nan ya kuma yi bayani a cikin alkur'ani dalla-dalla ya kuma nuna cewa zaman lafiyar Allah ya ɗora ma mutane ne su su kawo wannan a shari'ance kuma ya ce idan mutum ya kawo matsala a cikin garin makka Allah ba zai kyale shi ba zai azartar da shi in mutum ya kawo amana a cikin Makka Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa sannan sai ya ce ma'alar rasulun illal bala to ɗan sako babu abin da yake kansa sama da ya isar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar cewa wannan gari Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama harami to haka yake cewa mutane Allahumma inna Ibrahim harrama makkata wa inni haramtu almadinata ma baina labataiha ya Allah jama'a ku sani cewa annabi Ibrahim shine ya sa makka ta zama harami don haka ya ya, ya, ya sanar da mutane cewa makka harami ne ta haka har yake cewa fala tukta ashjaraha bai halatta a sare bishiya a makka ba wala khala'iha bai kamata a halatta a yanki ciyawa a makka ba har abbas baffansa yake cewa ya rasulullahi illal izkir ya rasulullah a kyale mu mu yanki iskir saboda in an yi mutuwa in mun tona kabari ne muke sanyawa in mun jere itatuwa iskir muke samu rufe wannan gurin saboda ka kar a haramta wannan annabi sallallahu alaihi ce illal izkira sai dai iskir din to shi an yadda wato kenan za a iya yankansa wani abu ne mai kaman gamba ko kaman tsauri haka za a iya yankansa a zuba a rufe ta haka yankansa ba matsala bane da aka ya isar da wannan sai ya ce babu abin da yake kan dan sako illal balak wa ce to kenan ya isar da sako kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako. sannan bayan wannan wannan aya kuma har yanzu za ta iya daukan cewa addinin musulunci gaba daya sako ne wanda Allah ya aiko wa mutane sannan Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa ɗaya bayan ɗaya da sakonni kala-kala sai ya cikance da wannan annabin a matsayinsa na katimul anbiya'i annabin cikamakon annabawa don haka annabi sarasala ya isar da sako ya bar hakkin ida sakon kan al'umma sauraka kowa wanda Allah ya sanar da shi wani abu na ayon alkur'ani ko wani abu na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani abu na ilimi da ya shafi addini na fikihu ne ko na luga ko balaga ko wani abu to dole ya isar da shi a na baya don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li yuballighu shahidu minkum al wanda yake nan a cikin ku ya ji abin da na faɗa to ya sanar da wanda baya nan kuma da haka ne addinin musulunci zai ci gaba da haka shi yasa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la nabiyya ba'di daga kaina babu wani annabi da za a sake aikowa kuma ba za a sake aikowa wani manzo ba don haka wannan addinin wato kenan yan addinin ne aka ɗora musu isar da wato kenan to Allah sakara kai aka irga aka ɗora musu ɗawainiyar isar da wato kenan wannan sakon na addinin musulunci shi yasa malamai suka tsayu a faɗin duniya baki ɗaya wajen karantar da mutane alkur'ani wajen karantar da mutane sunna wajen karantar da mutane addini ilimin fikihu ilimin hadisi ilimin mai da sauransu saboda mai a isar idan mutum ya isar abin da ya sani shikenan ya riga ya gama iyaka nasa in alaika illal balad babu abin da yake kanka sai wato kenan isarwa har yanzu wannan aya tana nuna mana cewa shiriya a hannun Allah maɗaukakin sarki take dan ka isar kai dai ka sauke nauyi amma mutane su karɓa wannan ko ba naka bane na ubangiji ne kai a akan abin da yake kanka ba kawai bane face isarwa don haka duk mutumin da ya san wani abu wajibi ya isar in ya isar kuwa in alaika illa bala ko da ka shine ka isar wa alaina alhisab mu ko mu ne zamu yi hisabi saboda haka shari'a a hannun Allah madaukakin sarki take inda shari'a a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama take wato kenan da wa'ansu mutane ba za su mutu suna kafirai ba musamman irin su bafansa abu dalibi allah maɗaukaki sarki duk da ya ce masa innaka wa innaka la tahdi go ila sirati mustaqim lalle kana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya abinda malaman tafsiri suka ce hidayati irshadin shiryarwa ne na nusarwa zaka nusar mutane zaka nusar da mutane kan hanya ga abinda Allah yake so ga abinda Allah madaukakin sarki ya hana ga abinda musulunci yake so ga abinda musulunci baya so wannan ka shiryar da mutane ka nuna musu ga hanya aka fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur amma hidaya ta tawfiki wannan a hannun Allah madaukakin sarki take Allah madaukakin sarki shine yake hadiman ya sha'u ila saradin musaki shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga wato kenan hanya wadda take madaidaiciya don haka akan wannan in ka faɗi gaskiya ba a karɓa ba ko ba a fahimce ta ba ko kuma an faɗa ba a yarda ba ba damuwar a gare ka babu matsalar sai ka takura hankalinka wani dole sai an karba kai da kake da gaskiya eh ka faɗi gaskiyar eh mutane sun ji eh to kuma sun ce ba sa so shikenan kai naka menene albalad ma ala rasul illa balagul mubin ba abu da yake kan manzo face isar isarwa wanda yake bayyana ne kuma ka riga ka isar sannan sai ka bar su da ubangijinsu Allah ya jarrabe annabawa da manzanni wa'yansu da suka isar da sako sai aka karba wa'yansu da suka isar da sako sai aka ki karba amma kowanne su ya idar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uridat alayyal umam an gitto min da al'ummomi ranar tashin alkiyama yadda za su zo gaban Allah madaukakin sarki fara'aitu nabiyan sai naga wani mutum wa ma'ahu mutum biyu ne kawai suka yi wani annabi naga wani annabi tare da shi mutum biyu ne da haka da ya zo duniya ya ɓata shekara da shekaru yana wa'azi har ya gama mutum biyu ne kawai suka yadda da shi na ga wani annabi mutum ɗaya ne tal ya bi shi har ya zo ya gama yayinsa har ya mutu ya bar duniya ya gama faɗan gaskiyar tasa yana saɓanin saƙon Allah mutum ɗaya ne kawai yadda da shi da aka ranar lahira da shi da mutum ɗayansa za su zo su gaban Allah maɗaukakin sarki a musu ya sami su tafi aljannan su. wanda kuma da mutanensa guda biyu daga ƙarshe sai ce wa ra'aitu biyan laisa ma'ahu ahadu na ga wani annabi ma walla ba ko mutum ɗaya babu ko mutum ɗaya duk wanda ya karanta tarihin annabi Ali Sa'u da kuma eh, Ilyas zai sha abin mamaki Ilyas har ya gama wa'azinsa ya tafi banda Ali Sa'u ba da ya karbi wa'azinsa shi kuma bayan ya tafi al sau sai aka zama da shi annabi to shi ma yanzu annabi ne mai zaman kansa don haka Ilyas da wa zai tafi aljanna sai shi dai zai tafi shi ma al sau har ya gama babu sai dai shekara biyar a cikin jeji ana neman sa wanted dead or alive ya fito cikin mutane ma bai isa ba wallahi bai isa ba ka gani saboda haka haka shi ma ya kare rayuwarsa dai haka shi ma shi zai haka shi shi dai zai tafi shi shi dai zai tafi lut alaihi salatu wassalam wane ne bishi shi mata guda biyu mata guda biyu kawai su ne uwarsu ma cewa ta ba ta bi su ba ta koma ta bi mutananta saboda haka ka gaba abin abu na bane saboda haka yanzu to kai kai malami ne ka jawo hadisi ka jawo aya an ki karba sai ka ce dole sai mutane sun karba ba zai yiwu ba in Allah ya yi musu taufiki sun karba falillah alhamdu wal minnatu idan kuwa ya kasance ɗayan biyu ne sai ka ɗauki kanka cikin wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su irin yadda ya jarrabe wa'annan annaba ba za ka tilasta wa mutane dole sai sun karɓa ba amma fa ka za ka tilasta wa kanka wajen ka isar kuma ka iya kokarin ka ka isar tunda an ce eh, illal balag al mubin ko isarwa wanda yake bayyananne to da mutane za su bayyanci hakan nan da babu bukatar sai ka tilasta wa mutane ba bukata ko sai ka yi kokari ka yi justifying gaskiyarka a'a Allah ya kaddara su fahimci abu shi kenan wallahu ya alamu lalle Allah madaukakin sarki shine yake sanada ma duna duk abin da kuka bayyana a fili a wajen isar da sako duk abin da ka faɗa wa mutane kai bayanin sa Allah madaukakin sarki ya san wannan wa ma taktumuna da abin da kuka ɓoye a cikin zuciyanku na wajen idan sako Allah madaukakin sarki ya sani ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya san abin da kuke ɓoyewa na munafircin cutar da garin makka don kar ya zama gari mai amana da abin da wato kenan kuka bayyana a fili duka wannan Allah maɗaukakin sarki ya sani to mu je malam قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الكبير فاتقوا الله يا أولي الباب لعلكم تفلحون تو الله مدوك جزر كيتي قل الله سوى الخبيث والطيب كجاء مسلم مونا أبو da kyakkyawan abu ba za su saba zama daidai ba walau ajabaka kasratul khabith ko da yawan wato mummunan ya baka sha'awa ko ya kayatar da kai ko ya dauki hankalinka ko ya shalle ka amma dai da mummuna da kyakkyawa wa'in abubuwa guda biyu za su ta zama wato kina abu guda ɗaya ba za su zama ba za su yi daidai ba fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ulul albabi ya ku masu hankula la'allakum tuflihuna ko kwa samu wato kinan falaha da samun tsira gobe kiyama anan malamai suka ce alkhabis da ɗayyib din abubuwa ne guda biyu da ya kamata mu la'akari su khabis shine abu mummuna duk abu mummuna ana kiransa alkhabir tayyib shine abu kyakkyawa duk abu wanda yake kyakkyawa wannan ana kiransa wato kenan shine tayyib to kana ga wannan za su abina za su zama daidai wannan kyakkyawa ne wannan mummuna ne za su zama zama daidai wannan kuma hissan wa ma'ana idan muka ce hissan wa ma'ana shine abinda muke iya kallo zahiri da abinda ba mu iya kallo a zahiri wasu malamai suka ce abin da ake nufi da alkabith wa tayyib ana nufin halal da haram da wanda yake halal da abin da yake haram ba za su zama daya ba za su zama daidai ba za su zama daidai ba saboda haka halal shine halal haram kuma wato kenan ita ce haram za su zama daidai ba malam suddi ce abin da ake nufi da alkabith wa tayyib da mumini da kafiri za su zama daidai ba za su taba zama daidai ba da haka duk inda mumini yake ya sha bamban da kafiri wani kaulin ya ce a'a alkhabis da tsayib abin da ake nufi wato kina shine da mumini da mai saban Allah wadda kullum yana karatun alkurani yana sallah wadda kullum yana gidan magajiya yana kwamfada don Allah za su zama daya ko da musulmai ne kaga ba za su zama wato kenan daya ba ko kuma ana nufin arradi'u wal jayyid arradi'u wal jayyid jayyid shine abu mai kyau radi'u kuma shine wato kenan gurbatacce gurbatacce shine ake kiransa forgery da original da kuma forgery ya ake fassara radi'u da hausa da hausa ne forgery mai yana ake kiransa abin da yake wato kenan ba ba na asali ba jebu yawwa da jebu da kyakkyawan abu na asali da kuma jebu kaga wato kenan ba za su taba zama wato kenan ɗaya ba to kaga waɗannan duka Allah maɗaukacin sarki ya abin ya bambanta su wato kenan cewa wannan da wannan ba za su taba zama wato kenan ɗaya ba Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane hakan kaga wayannan abubuwa da wanda suke na zahiri ma'anan kuma shine ayyukan alkhairi da mummunan aiki ba za su zama zama wato kenan ɗaya ba ba za su zama ɗaya ba saboda haka yanzu ko rabu ake yi za ka zama hankalin kowa idansa ina ne abin ya fi yawa ina ne abin da ya fi yawa amma ba kowa da yake zama ya yi tunanin wanne ne halal ba komin yawan tarin wannan mummunan komin yawansa to wannan ɗan kaɗan wanda yake mai kyau kuma halal to ya fi shi wanda yake kallar ya fi yanzu misali a ce a tsari tarin nama wanda ke rubabbe ga mai kyau wani ne ya fi sadaka tayi shine abin da zai zai tabbata yana karuwa yana karuwa yana karuwa wannan kuma shine wanda bayi da asali wata rana watan wata sai ka neme shi ka rasa ya lalace ba zai kai saboda bayi da albarka yanzu misali wadda kullum raka biyu ke wannan kuma kullum aiki yake na sabo mai tudun yawa wani ne zai amfani wani ranar tashar gyama kaga mai dan kaɗan ne ko kuma a ce dukiya a zahiri wannan kullum naira 20 yake samu amma ta halal wannan kullum miliyan yake samu amma ta haram haram ce fiye haram to idan suka tafi wannan ya ci gaba da neman wannan yana samu wannan ya ci gaba da kowa ya hakura da nasa in tafiya ta yi tafiya watan wata rana sai ka zo ka ga me wannan dinnan shine abin da zai dore wannan akwai ranar da rana ɗaya musiba za ta zo ta sai ta da gargaza wannan abu ko ja alhaku wa zahaqa idan gaskiya ta zo ta sai ka ga abin ya rushe ka neme shi ka rasa sau da yawa zaka ga mutum ya tara dukiya mai yawa dukiya mai yawa wanda ba za ka taba tsamanin hankali zai tunanin za ta kare ba bayan rayuwarsa sai ka ga 'ya'yansa cikin damuwa wanda kuma ya dora su akan abu a hankali a hankali a hankali a hankali har suka tara na halal wannan kuma shine ka ga wato kenan ya dore bari ba da wani misali a zamanin khalifa ah, ah, wannan wasu nasare abu ja'far al-mansur abu ja'far al-mansur kusan su ne wadda suka yi juyin mulki a daular banu umayya haka ne a juyin a daular banu umayya su suka juyin mulki suka karɓi mulki ya hau kan khalifa ya zama shine Amiral mu'minina yana zanna akan kujera duk abu an masa mubaya'a an kauda daular umawiyya jama'a wanda ya zo ya danka dade amirul mu'minina Allah ja zamani Allah ya kiyaye Allah addu'a wannan ma ya zo ana ta baya ana ta masa mana ta kowa yana ta masa hani'a akwai wani babban malami ana ce masa muqatil dai daga cikin almajiran abdullahi ibn mas'ud sai ga muqatil ya shigo daga ganin muqatil yana shigowa sai ya ce kaga wannan mutumin zai zo shi wala ya zo ya daga mana hankali yanzu na cikin zaman farin ciki da kwanci hankali zai zo ya takura mana <laughs> da sa saboda su mutane alkhairi ya riga an san su duk inda suke gaskiya za su fada duk wanda yake duba tafsirin ibnu kasir zaka ga kusan kalla ayar da baka an kawo fassarar da muqatil ya fassara wannan kalmar ko wannan ayar ba yace muqatil ya ce kaza mujahid ya ce kaza muqatil ya ce kaza mujahid ya ce kaza to sai mukatila <laughs> ga ce wallahi inna hadha la yukaddiru alaina zai rusa mana wani farin cikin da muke ciki sai ce wala ubadi annahu bari zan yi maganin sa ni zan fara maganin sa ma da ya shigo ce <laughs> akramallahu amiral mu'minina Allah ta ya ka riko Allah za albarka sai ce zan malam mukatin ne wani zan da zuwa a dan yi mana wa'azi mana ka san harkar mulki dole sai a zuwa na ce dama wa'azi yake so ko to a dan yi mana wa'azi sai ce to ya amiral mu'minina mai maka wa'azi da abin da na ji ko da abin da na gani ce a to ban gane wannan abu ibarar ta ka yace ka san kunne abubuwan da ya ji ya ninninka abin da ido ya gani ido yana ta kaitowa da iyaka abin da ya gani amma kunne zai ji maka abin da ya shekara dubu baya zai ji abin da na wasu garuruwa ne na wannan zamanin wanda bai gaisu ba amma ido sai dai ta kaita iyaka abin da haka maza maza sai aminu mai ce a iya da abin da ka gani kaga <laughs> an takura madda da eh, saurara ya ce shi kenan ya ce masa ya amiral mu'minina umar bin abdul aziz ya yi mummini na ya yi kalifanci a lokacin da ya mutu abinda na gani da ido na abinda ya bari gado dinari goma sha takwas dinari goma sha takwas din nan aka ɗauki dinari biyar aka yi hidimar kabarinsa da hidimar binne shi aka ɗauki dinari hudu aka yi menene ya ce kwakwalwata ta manta amma dai nan dinari biyar nan dinari hudu saura dinari nawa na dinari tara to wannan dinari tara shine abin da ya bar gado a matarsa da matansa da 'ya'yansa matarsa da 'ya'yansa abin da suka gada kenan sannan sai ya ce kuma akwai wannan ɗaya daga cikin kalifofin bunu umayyan nan wa nasa ne na mata suna in sunan ya zo mun da abin da ya ce ba haruna rashid ba ne hmm? ɗaya daga cikin kalifan na banu umayyan nan ne ya ce shi ma ya yi mulki ya ce da ya mutu abinda ya bari kowace mace ɗaya ta mallaka a cikin matansa dinari dubu ɗari uku da ashirin dinari dubu ɗari uku da ashirin dinari na wancan lokacin dubu ɗari uku da ashirin ɗin nan rabon mace ɗaya ne su kuma su su hudu ne da haka matan nawa suka samu kenan 320 go times 4 in kai lissafi shine zai baka thumunin dukiyarsa tunda mata gaba ɗaya sun yi sharaka a thumuni ne saboda haka nawa ne ya rage ya ce amma wallahi da idan nan nawa na ga ɗan gidan umar bin abdulaziz bayan mutuwar ubansa zai tafi yaƙi rindinan da mutanen da suka raka shi suka tafi tare da shi dawaki sun fi dubu duk inda zai je mutane binsu suke yi a matsayin mutum kirki abin nan ubansa ma bai bar masa komai ba na ga kuma ɗan gidan wannan ɗaya khalifan a dare a wannan ranar da same day da naga wannan abin naga dan wannan khalifa akan titi yana roƙon abin da zai ce wani abin da da ido na ne nake gaya maka me yasa haka kaga wancan tarin dukiyar da aka tara ta wannan malami mukatil yana zargin akwai kabir a cikinta wannan ɗan ƙarami da aka bari ɗin nan shine tsayi saboda haka malamai suke cewa kar mutum kullum idansa ya rufe akan yawa duk abu da ba na halal ba mutum ya rufe idonsa kawai a kansa dan kaɗan da ya samu na halal wadan shi ne ake kiransa tsaye shi ne zai zama mai albarka kuma shi ne zai bi ka ya bi zuriya ya bi iyalai ya bi kami idan rububi ta yawa ko rububi ya yawa za ka ga wato ai ta duwa kamo nan kamo can kamo can kamo can amma wallahi daga baya sai ka rushe sai kuma lalace sai ya lalace wannan misalan waƙe ga sunan kaca kaca kaca kaca kaca yanzu ya yin shatima a cikin garin agare sai su tare a caba su hausa tafi ina kudin ci abin wanda mutumin da zai iya da gwamnati jihar bauchi gaba da ina duke take irin su irin su latu addu'a latu hutsa an ce a jisar rajiya taba zuwa gidan gwamnati a bauchi zai je ya yi maula aka ana shi shiga ina dukiyar da ya tara eh malaka challa kafin ya mutu sai da ya zama abin abin nan to saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi ya gaya mutane ya la yastawil khabithu wat bu ka gaya musu da mummunan abu da kyakkyawan abu wallahi ba su ta zama zama wato ke daidai ba ba su zama daidai ba don haka ko da kuwa yawan wannan abu mai yawan ya baka sha'awa da ana gudanar sun tara kuɗi da mulki da komai a takara da duk inda suka ji su ake abin amma wani lokacin shu abu duk ya tafi kamar wani eh, kamar iskar fetur fu kawai abin ya tafi Allah wa daukakin sarki ya sauka dan haka fatakullaha ku ji tsoron Allah ya ulul albabi ya ku masu abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa arziki an riga an raba shi an riga an raba shi ta haka yace fattaqullaha wa ajmilu fi talabi ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema ai ma'ana ku yi nema ta hanyar halal duk iyaka abin da aka rubuta zaka same shi zaka same shi don haka ka ji tsoron Allah a wajen neman in ka yi gadara ma halal din za ta zo ta same ka amma kai hankuru a wajen haram to in ka samu ka samu wato kinan ah, matsala kenan la'allakum tuflihuna ko kwa samu rabauta kaga anan sai allaka rabauta da bin abu mai kyau ba da bin abu da yake mummuna ba wallahu ta'ala alam ta mu jama'a يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها wallahu ghafurun halim Allah madaukaki sarki ce ya lazina amanu ya ku masu imani la tasalu an ashiya kada ku kuskura ku rika ta yin tambaya akan wasu abubuwan da in tubda lakum in aka fito muku da su fili ta su uku, za su munana muku rai za su ɗaga muku hankali za su taya muku da wato kira su hana ku bacci saboda matsalar da take tattare da su wa in tasalu an hahina zallu qur'an amma in kuka yi tambaya akan ta lokacin da ake sauka da qur'ani fa tubda lakum wallahi za a bayyana muku da ita za a fitar da ita fili ne afallahu anha Allah madaukakin sarki ya riga ya yafi a cikin wannan zaka bi kamata ku tono ta ba wallahu ghafurun lalle Allah mai yawan gafara ne halimi wanda yake kuma mai sanyin lamura kaga wannan kidabi ne ga mu'minai ana hana su yin tambaya akan da wato wani mai bahaushe yake cewa tambayar kaka aka yi aka haife ka da za ka yi ka tambayi mutum kaka aka yi aka haife shi duk tambayar da ba ta da amfani kar ku yi ta kada ku yi ta wasu malamai suka ce wannan ayan ta sauka ne lokacin da sahabai suke yawan tambayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam suke yawan tambaya suka yawan tambaya suka ce a'a ku rage tambayar ku yi tambaya wadda take mai amfani ba kuma kowace irin tambaya ba tambayar kurewa ba ai sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi da yawa suka ce in ya isa ya kaza in ya isa ya kaza in ya isa ya kaza ko yawwa daga shi suka ce masa kowai sun ga ya hau sama ba za su yarda da shi ba ko ba su sai masa ubangiji kai mana kaza ubangiji kai mana kaza to tambayoyin suka yawa shine sai aka saukar da wannan aya ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda so uku ya ku masu imani kada ku rika yin tambayoyin abubuwan da in an bayyana muku su a fili za ta muna naku wasu kuma suka ce a'a akwai lokacin da takurawa akan tambayar da bata da amfani yayi yawa annabi sallallahu alaihi har hankalinsa ya tashi kawai washe gari sai ya fito masallaci ya hau kan mimbari ya ce gani na akan mimbari wallahi duk tambayar da aka min yau an sai na bada ansarta duk irin tambayan da za a yi sai na ba da ansanta to wani sahabi sai ya tashi sai ce sai ce waye babana ya ce babanka shine huzafa alhali kuma kowa ya san ga babansa a zaune cikin jama'a sai ce wala shi ne babanka ba babanka shine huzafa ma'aifiyarsa ta jawo shi gefe ta ce wala ban taba ganin damarar ladabi kamanka ka ba ana tsaman lafiya ka sani ko man ka ta je ta danya abinta a jahiliya ka zo ka kunyata ta a cikin jama'a <laughs> wallahi ko ko ya jingina ne da bakin mutum mutumin habasha zan dauka na sahabi ne an yi zama maka da shi an yi yakin badar an yi uhud an yi menene ana kiransa abdullahi bin huzafa daga nan ake kiransa abdullahi bin huzafa amma da can ba a san huzafa ne ba ba ba wani kuma yace ya rasulullah aina ana ni kuma fa ina ne kuma ce finnari ce wuta sai na umar hankalinsa sai tashi ya zo ya ce hana tambaye ce radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin <laughs> aka rufe kofar tambayoyi a wannan lokacin saboda haka sai suka ce ke dan. ashe tambayar da abin da ba a yi ba don haka akan wannan abdullahi dan abbasin in ka tambaye shi akan abu zai ce abin ya faru ne in ka ce ya faru sai baka ansa in ka ce bai faru ba sai ci to kai hakuri sai ran da ya faru sai ka zo sai mu baka ansa haka anas dan malik yake in ka imamu na malik eh, akaramaka Allah idan akuya ta fada a ta ribe guga nawa za mu ja ce ta fada ne ce abu ta fashi to ran da ta fada din ta ribe sai ka zo ka <laughs> sai mu baka ansa sai a baka ansa to irin waɗannan tambayoyi ake hanawa la tasalu an ashiya'a in tabdu lakum amma kuma kaga abinda zai tabbatar maka cewa irin wannan ne Allah madaukakin sarki a wata aya ce fasalu ahlan zikr ku tambayi wanda suka sani kaga kenan ba tambaya mujarradin ta aka hana ba tambayan da za ta yi amfani ma'ana tambaya akan abubuwa na addini wanda za su amfane ka ko kuma su amfani al'umma to su wannan ba abin nan ba amma tambayar kaka aka haife ka to wannan aka ce ku daina wanda in tubda lakum tasawukun in aka bayyana da ku za ta abin nan kaga wannan masu tambaya guda biyun nan kaga kowane abin bai masa dadi ba tunda mahaifiyar wani abdullahi ibn huzafa ta ce masa ma ra'aitu ma ra'aitu ibnan a aqu ka. ban taba ganin da mai saba wa iyaye kamar ka ba tace ala law qarafat ummuka ma ma ma tuqarifuhu nisa'ul jahiliya inda a ce kana ga inda manka ta je ta dan irin abubuwan da matan jahiliya suke yi a kunta tabdihu ha ma wannan zaka zo ka kunyata ta a gaban mutane sai ce mata kwanta da hankali ke wallahi launa sabani ila rajulin aswad lan tasabtu ilayhi ai kaga mahaifiyar bata ji daɗi ba a cikin jama'a ga gurin taron maza ga gurin taron mata ta taso ta zo ta kira shi ta ce masa ban ji daɗin tambayar da kai ba ban ji daɗi kana so ka tona min abin da ne a cikin jahiliya yanzu kuma mun riga mun musulunta ban ji daɗi ba kaga mahaifiyarsa bata ji daɗi ba shi ma kuma ba zai ji daɗi ba kuma dole haka ya sallama ya ce to ya na iya in ma ce waye wani bakin mutum ne ubana na yarda saboda biyayyarsu amma kaga wancan kashi ta ta ai karshen ta mashi shuru bayi aina ana ya rasulaci a tafi nar. ko a ga wannan da daga alama ya nuna cewa Allah munafiki ne a cikin musulman ba imani ne na Allah da annabi ba kuma take Allah madaukakin zage abin nan maza maza kuma wannan yana nuna mana muhimmancin manya a cikin al'umma ba za su bar matsala ta faru ba take na Umar ya tashi ya ce kai a rufe tambaya radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiya. shikenan aka sauka da annabi sallallahu alaihi wasallam akan minbari kuma aka ci gaba da wato kenan sauran harkoki wani ta salo anha in kuka yi tambaya a ta hina yi nazarar lokacin da ake saukar da alƙura'an tub da lakum za fi yana muku amma a nan malaman tafsiri suka ce an haɗin nan da mirin fa ba yana komawa ga wa'ancan tambayan da aka hana ba ne wa in tas'alu anha ai an su'ali in kun yi tambaya akan tambayar da aka ba ku izini akan addini ku tambaya to sai a bayyana muku hadin yanzu ya ode ilaman dole akwai takadirin hazafewa ya kuma masu imani kar ku yi tambaya akan abubuwan da in an tambaye ku za su munana muku mahazufi shine ku tambayi abubuwan da za su yi amfani wa in ta tasalu anha ita abubuwan da za ta yi amfanin tub da lakum sai a muku bayaninsa mun gane wannan akwai wato kenan abubuwan da aka kaddara an haza ya za mu tabbatar da wannan dauki misali inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala garka laqale insana min salsalin min menene eh, inda Allah madaukakin sarki yake cewa eh, min salalatin min dini summa mi. ya sun maja'alnahu nudufatan fi qararin makin in kace eh, laqad khalaqal insana min sulalatin min din mun halici dan adam daga laka ko sai ce sun mame sun maja'alnahu waye ake nufi da nan farkon tukunna khalaqal insana min sulalatin min din wane ne shi annabi adam sun maja'alnahu nudufatan fa annabi adamu to hudin yana koma zuwa zuwa gawa sauran jama'a amma ba a faɗi sauran jama'ar ba ko sai aka kaddara sai ka kaddara cewa akwai abin da aka shafe mun halici annabi adamu min sulalatin min dinin daga daga yumbu ko sannan daga adamu muka halici ƴaƴansa su kuma ƴaƴan muka halice su daga dugon mani tunda ba halici adamu daga dugon mani ba don haka hudin yana koma zuwa ga 'ya'yan annabi adamu ne to kamar haka nan ya ku masu imani kada ku yi tambaya akan abubuwan da in an ba ku an sa za su bata muku rai tagadir shine yanzu ku tambayi abubuwa masu amfani da su amfani ku a addinin ku su din wannan in ta salo anha in kun yi tambaya akan su wayannan masu addini yana nazar alquran lokacin da ake saukar da alqur'ani da lokacin za a muku bayanin su kuma ma wancan na baya ma afallahu anha Allah ya riga ya yafe akan wancan abubuwa din da abin nan yau saboda haka Allah madaukakin sarki ya yafe ba mu sauran magana akan akan wannan wallahu ghafur lalle Allah madaukakin sarki ko yawan gafara ne halimu ko mai sanyin lamari ne a cikin al'amarinsa babu wato kiran ta da hankali to mu je malam قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين الله يتي قد حقيقة سألها sun tambaya a kanta ita wa waccan mummuniyar tambayar yanzu wannan haɗin kuma ya koma kan waccan mummuniyar tambayar wasu kaumun wasu jama'a min qablikum kafin ku wannan al'umma ta annabi sun yi tambaya a kanta amma da aka ba su ansa sun ma azuwa biya kafir sai suka waye gari sun kafirce ba su abin nan ba kawai misali mutanen samudu suka ce sai annabi salu sai ya fitar musu da taguwa ko amma da aka fitar da taguwa sun yi imani ba su yi imani ba don haka sai suka zama kafirai mutanen isa alaihi salatu wassalam suka ce hal yastadi'u rabbuka an zila alaina ma'idatan minas sama'i ko domin ma'aidatan minas sama'i sai ya ce musu a ku ji tsoron Allah fa ubangijinka in ya isa ya saukar mana da kabaki akan abin nan babban tebur dining table ana akwai naman kaza ana akwai abinci kaza akwai a sha kaya haka mu zanna mu ci mu sha mu more Allah ka zai iya yin haka Ita a ku ji tsoron Allah fa suka ce a'a mu dai kawai nuri da anna akula minha a kawo mana kawai mu ci Ita zan roki Allah fa in an roƙi Allah za ku yi imani suka ce za mu yi imani ya ce to wallahi idan na roƙi Allah aka kawo wannan in ba ku yi ba to akwai matsala ya ce Allah Allah Amina ne an zil alaina ma'ida ta mina samai ta kuma la'idan li'awalina wa akina wa ayatan minka warzuquna wa anta khairur razikina sai Allah ya ce musu inni munazziluha zan saukar din zan saukar da wannan kabakin abincin alaikum a gare ku ku zo ku ci amma ku sani faman ya kafur ba'adu duk wanda ya kuskura kuma ya ci abincin da aka saukar daga sama kuma ya kafirce fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu adam min al-alamin wallahi sai na masa azabar da ban taba yi wa dan adam ba suka ce eh a saukar sai ga kuma ka baki sawa daga sama katin tebur kowa sai naman da ka ga dama ka yanka ka ci sai irin abincin da ka gada maka Abincin daga aljanna mai kyau a nan duniya suka ci suka yi tatil kuma suka ƙi yin imani ai kaga matsala ta faru ko yawwa saboda haka irin wannan irin wannan ta faru da daman gaske to sharaɗin shine duk lokacin da mutane suka matsa a neman aya ai wasu suna son aya ne su tabbatar shi manzon Allah ne duk lokacin da mutane suka matsa a neman aya Allah madaukakin sarki zai saukar da aya amma idan ya saukar da aya sai kuma suka ƙi imani to kuma kafirci ya tabbata a kansu to saboda ka shi yasa mutane annabi sallallahu da suka yi ta neman aya Allah madaukakin sarki bai saukar ba saboda kare musu wato kenan imanin su wallahu ta'ala a'lam saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa sun ma'azbahu biha kafirin sun waye gari kuma sun kafirce ma wannan da haka kenan anan ana mana kaide a wajen tambaya ko a gurin karatu da ake irin wannan wani lokaci zaka samu wata tambayar ta da wani fa'ida saboda haka shi yasa kullum malamai sa suna cewa in za a yi tambaya a yi tambaya akan abu mai munasaba an za a yi tambaya a yi tambaya akan abu wanda yake ba na manta akwai wata tambaya da aka taba wata rana lokacin muna yawan zuwa wa azu gurin walima da gurin tafsir duk inda muka je walima sai an tura wannan tambayar duk inda muka je gurin in kuma an zo da ramadan za a yi za a turo ta kamar sau ɗaya ko sau biyu wanda sai tambaya kuma wani tarkigi da aka shiga ka babin sahawi a cikin sallah sai da aka duwan wanda sai kaga kaman ana gwada mutane ne ma har sai da dai surutu akan tuhunan sanin ne dai na ganin wannan tambaya din to muje ma ja'alallahu ما min الله من بحيرة wala sa'ibati ولا وصيلة ولا حام ولا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون الله ما دوكا كنت لكي ما جعل الله من بهيرة الله بيسني وتبهيرة با ولا صائبة بيسني وتسائبة با wala wasila babu wata ولا wala hamin babu wata ham da Allah madaukakin sarki ya sanya shine wayannan nau'i ne na dabbobi wanda yake a lokacin su suka haramta ma kansu idan dabba ta dauki ciki sai ta haifi ya mace ya mace ma sai ta haifi mace wannan mace ma sai ta haifi in aka samu guda biyar to na biyar din sai ta haifi namiji to wannan namijin ana lura da kowace dabba da abubuwan da take haifa inda ta haifi ya to yan za a lura da ita ita in namijin to shi da zai zama bahira wannan ya zama na gunki ba za a sake taba shi ba sai a kyale shi sai a abin nan sai ya duka yawo ko gidanka ya je an yi gari ko iyaka garin kenan kafin matar ka ta tuka ya kai zai ci ba a sa kore shi ba sai ya ci ya shiga gidan kowa ya tatile abin da ya ga dama kuma ma na gunki ne ba za ka tawa su karshen ta malaman gunki ne sun za su kama shi su yanka da sunan gunki su cinye ko kuma idan raƙumi ya kai shekara kaza yana bin dabbobi to shi kuma ya zama shi ma wato kenan na gunki ne ba za a abin nan dinsa ba to da nau'i ne na dabbobi wanda su suka tsara wani trap ne da aka yi dan a ci kudin talakawa in baka kamu ta nan ba za ka kamu ta can in baka kamu ta nan ba za ka kamu ta can wannan duk abu ne wanda suke yin sa a zamanin jahiliya shi sa ba shi ba eh, fa'idan sai mun zai mu yi dogon bayani a kansu to amma abu mai muhimmanci shine cewa wani abubuwan Allah ya halatta musu cinsu su kuma sun haranta su Allah ce bai sanya wani bahira ba bai kaza wasu sa'iba ba bai sa wani ham ba bai sa wani wasila ba walakin me walakin da zai da kafar ya taruna ala Allah ba sai dai suna yi ma Allah madaukakin sarki ƙarya ne dan a ci kuɗin mutane dan a ci dukiyar mutane kaga wayannan dabbobin da za a rika tara su su za su rika kamo su suna yankawa da sunan gunki in an zama da gunki in aka zama da jini da sunan gunki da farko an ɗaukaka harkar bautar gumaka na biyu an zubar da jinin a gaban gunki kowa ya gani a gunki aka yanka na uku ko ba da zan san inda za a yi da nama ya tafi gidan wa to kaga kuma in sun gara za su iya sirri shi za su iya wani abin to Allah madaukakin sarki yana jan kunnen cewa abinda Allah bai haramta ba kar mutane wato kenan su haramta kansu walakin ladina kafaru yatawalluna ala allahi alkaziba suna kirkira Allah madaukakin sarki ne ƙarya Waktar aktaruhum la yaquluna ya wa yasu ko ba hankali ne da su ba to mu jima ba wa idza qila lahum ta'ala wa ila ma anzala Allah wa hmm. hasbuna ma wajadna alayhi aba ana hmm. aw law kana aba um la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun Allah ba dogo kin tarkace idza qila lahum ta'ala in an ce musu ku zo ko in an ce musu ku zo ila ma an zala Allah zuwa ga bin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ku zo akan addini ku zo ku bi abu na Allah madaukakin sarki wailar rasul ko kuma zuwa ga manzo qalu sai su ce hazuna ma wajadna alaihi abana abin da mu iyayen mu akan sa um, wannan ya isar da mu ya ishe mu kenan duk lokacin da aka kira su zuwa ga alkur'ani suna nesa da alkur'ani duk lokacin da aka ce su zo zuwa ga abin da Allah ya saukar suna nesa da abin da Allah ya saukar amma me yasa haka sun tashi sun samu wasu takalit wanda iyayensu da kakanninsu suke a kansa ta haka su ba za su iya barinsa ba shi kuma alkur'ani ya zo da wani hukunci wanda yake daban wanda su san shi ba sai su ce mai hasbuna ma wajadna alaihi abawan abinda muka samu iyayenmu a kansa ya ishe mu da ka ba mu bukatar wani abu kaga da sun ce ba za mu bi ma da wala Allah ya fi suka ce a'a ya ishe mu don haka ba mu bukatar wani abu daban a nan alkur'ani yana zargin mutum ya yi takalidi takalidin kuma wanda ke na ido rufe takalidi ido rufe shine kawai abin da ka tashi ka gani ake a gida kullum shine daidai a wata aya Allah ce awa lauka na aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun ko da gidan nasu da matsala iyayen nasu akwai abinda bai zo musu ba na ilimi iyayen nasu akwai abinda ba su fahimta ba iyayen nasu akwai abinda ba sa yi a ya kamata a ce su amfani hankalin kansu da kuma ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su su gani duk abin da ba daidai ba ne to wannan ba daidai ba ne kamar da muka yi magana yanzu saboda duk abin da ba daidai ba ne sai a gyara kawai sai ya zama matsalar ta tsaya a iyaka nan na baya kan sai a tare wanda za su so su a to mu da mu ga abin da muke ga abin da muke ga abin da muke kofar gidan mu kaza mun canfa kaza mun canfa kaza mun canfa kaza ana yin sa tabbas amma yanzu tunda wa'azi ya zo mana cewa abu kaza nan ba shi da kyau sai mu dakatar da shi a iyaka ne in nan neman gafara ne mu nema na baya gafara kuma tsayar musu da matsalar saboda idan muka ce za mu ci gaba da tuntuɗa shi tunda su suka sunnata yanzu yinsa da muke ba ƙara musu matsala muke tunda man sanar sunnatan sai ya atan falahu me wuzruha wa wuzur man amila biha ila yawmil qiyama idan muka dakatar da aikin barnar da ake yi a gidanmu daga yau ai mun taimaka mu iyayenmu na bayan mun taimaka wa kakanninmu na bayan wizir da yake zuwa yake samun su ya tsaya daga iyaka nan ɗaya nan, na biyu kuma mun taimaka ma na gaba domin iyayenmu ba za su ga ana wannan abun ba su kuma dama ba za su dori ba dama ba za su ce gadon gidansu ba ne ba ma mun gane wannan to saboda haka kuskure ne a ce dan an samu gida ana kan abu kaza aqida kaza su sun samu iya suna bautan gunki suka ce za su tabbata kan gunkin to ba ya lallaba bautan gunki ba duk abin da aka samu a gida wanda yake mummuna sai a ajiye wannan abu mummuna da yanzu karanta la yasawil khabithu wa tayyib da kyakkyawan abu da mummunan abu ba za su samu zaba daidai ba saboda kullum mai kokarin mu sunnatar da abu wanda yake kyakkyawa a cikin gidajenmu shine Allah ta a kana abahu la to la ya'lamuna shay'an ko da iyayen nasu ba su da ilimi na wani abu wallahi hata duna ko da iyayen nasu ba a kan shari'a suke ba shikenan sai su bi su a ba za mu bi su ba to mu je malam يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الله ما دوكي زركي يا الذين آمنوا يا كوما سو إيماني عليكم أنفسكم kowa ya ji da kansa kowa ya yi kokari ya rike kansa alaikum an fusakun la'aduru kuma dala ba ta daitun wanda ya bata batarsa ba zai cutar da ku matsayin kuna kan shiriya. ila Allah marjo kuma kuma ku zuwa ga Allah madaukakin sarki take jami'an gaba daya wa yunabbiukum lalle Allah zai ba ku labari bi ma kuntum ta'malun da abin da ku kasance kuna aiwatarwa wato kina a nan gidan duniya duk abinda ku aiwatar a duniya Allah madaukakin sarki zai gaya muku kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza yau mai izin tun hadisu akbaraha wannan aya aya ce wadda take tana bukatar doguwar fahimta saboda ɗan rikicin da yake cikinta Allah madaukaki sarki ce alaikum anfusakum alaikum ana kiransa ismul fi'l ai ilzumu anfusakum kowa ya lazimci kansa ya rike kansa iya ruwa fit da kai kowa ya kokari ya fitar da kansa ya lazina amanu alaikum anfusakum kuma in ko kun fitar da kanku la yadurukum man dalla wanda ya bata ba zai cutar da ku ba yanzu kai kai kokari misali a ce. ka kokari sai ka nemi kai kai kwafutuka kai ka samu rufin asiri wani kuma sai ya ki samun rufin asirin ina ruwanka da shi zai cutar da kai sai kai kokari kai gina kanka a addinance ka san ilimin addini kai kokari ibada ka bauta wa Allah ka kiyaye shari'a kai kaza kaza kaza wani yana cin yana shan giyansa yana ta iskancin sa yana ta bata lokacin zai ta kaza da kaza da kaza zai cutar da kai ba zai cutar da kai ba to saboda haka Allah madaukakin sarki yanzu fahimta da farko kenan yace alaikum anfusakum kowa ya iya kansa ya rike kansa to amma idan mutum zai iya ci da kansa zai iya ci da kansa ai zai iya ci da wani ma ko ba ka bane abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'amul wahidi yakfi lisnain abincin mutum daya mutum bai za su iya cancanta shi saboda duk wanda zai iya fitar da kansa a